sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba. بسم الله الرحمن الرحيم قد ينقر بك الذين كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك ويأمرون ويمكرون الله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا أساطير وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأرسل علينا حجارة فأمطر علينا حجارة من السماء أو إنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يجهلون وما لهم ألا يحذرهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثر الناس لا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 وكفر الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد قال فوزا عظيما اما بعد فان احسن الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في جوال تفسير القرآن الكريم أو ثلاثة وشعير وكرم رمضان لجاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هو مدينة يوم شفاء الأولى دليل ملوك أربعين يوم لسان تسارع على الشمس يومنا وقت الوطن وسلم شفاء دون العجل يوم كثير ما يوم كثير يجي مستقبل من wani gida ta wajen marayuwa gaba da kai kuma sai kuma kawo da yana da ke ya ana ya ta gobe gida su mana da sai da zai tsara ta wajen jama'a kuma ya yi a kasa Allah ya kara da dukiyar kwanuwa na daga baya wala kuma bai idan Allah ya kasance kuma ranar ta'adi za a zama wa bishiyar marayu saya sama langsung aku berkata jangan ada musibah-musibah pada bawah Allah wanda kuma kaya a nan a ranar Allah ya yi kwa wata ke dojin Allah ya rawai na shugaban kwamitin ba ya ya ba ta da lokacin da ya amma da kuma za ku samu lokacin da na abubuwan da ba da tsara dama idan mutum shi gaba ta gani su ya da ɗari biyu wasu za

لكن زمان مباشرة تراويح إلا وليه تكون سوى إجماع كانت أخذها كابال الشفاء بوجي مثلا بوجي جيرو بوجي لبوجي كاي باكي أشهد ما أكد ما ليلة مودل Jadi mana Kuma ba ba a yi da wani su ya gaba to Allah ya kara mana zuwa kan kama Allah ya ba da yanzu ci gaba da tallafa wa ma'aya duk da ke kuma ma'aya a duk da yake da duniya da Allah ya dafa ta Allah ba ya ce zai da mutum kuma za da lafiya mun ga wannan damuwa da an ba mai wannan nasiri a ba ta yi da duniya Wala alama ne da damuwa da

وقد سمعنا لهم يقولنا مثل هذا إن هذا إن هذا إلا هذا من العقبة من العقبة amma ba za a kada da dama da shi ka tsaya ba ya wani yan tambara da shi bari masa ba ya ba a yi da zai yayi da gobe sai na yi zai masa ne ina nazar da hali wato wannan da shi da Allah zai ya ba shi a ba na a yi wannan kira ga wannan arzikin gobe ila da arzikin da zai muka mai kyau kusa ba ne ba ku wani kwamfuta ya ne ya yi tattara a yi masu har sama da ita ana kasa da ke yare da malaria abin kuma ya kuma zai zuwa ya guda kamar kwanan da

da abubuwa masu kama da wani shi da ba za a tsara na wasu daga zira karamar da ƙwa'ani yana karfi ta tushe wanda suka gaba da ƙwa'ani da girma sai ke hannu da wani ne ba za a yi ba da yana wata ne ba na wata ne idan da za a gaba da wani a wani da tushe wani shi ne ba shi ne a zama irin ƙwa'ani ya ne da idan su za a yi a yanzu idan har karanta wasu ayoyin ayoyin na wani shawo da abin gana ma da sauransu da ayoyin ji kai da ya a shi ba to amma launa shawo da mun gada ma da kunna misu da haza mun ma da mun faɗi kwatankwacin wannan in haza illa a tafiyarun awali wannan ba komai bane ta sunayi ne irin na mutanen farko kun yi shirin annazar ibn al-harith Allah ka ƙara mafakan shi a wutar jahannama sai Allah ya ce mai a gaba da rama

wasu malamai suka ce shi dai wannan ungurmin kafirin ne annasar ibn al-harith amma kama a bukhari abu jahil shine wanda ya faɗi wannan magana wane ne abu jahil Allah ke ka tunatar da su yayin da suka ce Allahumma ya Allah ya ubangiji in kana haza huwa al-haqa min indika in dai wannan alqur'anin da Muhammadu ke karantawa gaskiya ne daga wajenka to fa amdir alaina hijarata min sama ba za mu imani da shi ba kai mana ruwan duwatsu daga sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kafir ya kai kafir ya Allah in dai wannan qur'anin gaskiya ne daga wajenka to ba za mu imani da shi ba in dai gaskiya ne to ka mana ruwan duwatsu daga sama da Allah akwai jahilci da kai wannan أو إتنا بأذاب عليم وكذو من الأعذاب من الأدين عبد الله بن عباس يا تبا حدوان ونبا يهودي سيبا يهودي تنبا عبد الله بن عباس يقول إناك يتشي لك مكة إذا تشي وتا قبيلة كتي إذا تشي قبيلة قريشاوة يتشي تو تو تو تو متى رنك إذا كتي اللهم إن كان هذا هو الحق من إندك من ربك فأصير علينا هجارة من السماء إن كان هذا هو الحق huwa al-haqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as samaa aw yatina bi azabin alim mutanen kan suka faɗi wannan maganar Allah na ba zai ce eh kwarai kwarai shawara ne suka faɗa mai wuri ya shuru ya to a tarihin duniya ba taɓa yin kumburman da ke kan jahilai irin wayannan ba ya ce a ah, to da kuka ce in har wannan gaskiya ne daga wajen Allah to kusa ka shirye da mai gaskiya ne masa zuwa gare shi Allahumma in kana hadha huwa al-haqqa min indika fahdina ilayhi ya Allah in dai wannan abun gaskiya ne to ka shirya da mu karba daga nan sai ku cewa Muhammadu to har ka zama karba ba to Allah ne bai shirye da mu to ba gaskiya ba ne to amma in har gaskiya ne a muku ruwan duwatsu to ya san ya tsokano Abdullahi da Abba zai kalle shi sai eh, to ba shakka sun yi jahilci ana to amma sai ba bai hude bane yace eh bai hude yace ko ba Isra'ila Ya kwarai yace ta mutanen ka su biyo yana jahilci mai wuri ce ban gane ba Ya ce ah ba mutanen ka bane waɗanda aka turo annabi Musa annabi Musa Fir'aun ne rinka azartar da su tare da annabi Musa daga ƙarshe Allah maɗaukin sarki nuna ƙarfin ikonsa ah, ya halakar da Fir'auna a gabansu aka tsallakar da su daga teku a gabansu amma kafafunsu ko gama bushewa ba su ba da suka samu masu bautar guda mata wajawar sabi bani isra'ila alfahara Aha. قالوا ya ce to kaji waɗanda suka fi can jahilci su ne kakanninka Allah ya ce wa jawaz na ba bani Isra'il bahara mun tsallakar da bani Isra'il daga wannan kogi na Nil muka halakar da wa muka halakar da Fir'auna to amma me ya faru suna tsallakowa kafar su komai ba bushewa ba tai ba daga tsallako kogin da aka halakar da wa aka halakar da Fir'auna fatawa ala kufu da ala asnamin lahu sai suka samu su mutane sun duk kuma kayan da nayi suna bautar gumaka kusa me yake faruwa qalu sai suka ce ya Musa ya kai Musa ij'al lana ilaha, mu ba ka sama mana wani Allah mu rika bauta mashi kama da hum aliha kamar da wayanda suke da Allah suna bauta masa to wani Allah ne harkar da Fir'auna yanzu kuna cewa sama muku Allah da za ku bauta wani Allah ne tsallakar da ku daga kogin Nil idan yanzu kuna tambayan a sama muku Allah da za ku bautawa sai Allah madaukin sarki ce inda kum qaumun tajhalu lalle ku mutane ne jahilai yace to kakanninka sun fi dawo mutanen jahilci an sa da Abdullahi dan Abbas ya bashi kenan Allah ka gafarta mana to amma ku saurara jiya mun je da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da Sayyidina Abubakar suka hijira zuwa ina zuwa Madina amma suka aji zango a ina a kogo a wani dutse da ake ce dutsen sau domin da suka fito daga makka maimakon su ɗauki babbar hanya mai tafiya zuwa madina saboda su ɓatar da sawu sai suka nausa suka kudu hanya wacce za ta iya zuwa har bakin ruwa to sai suka nausa suka yi can inda babu wanda zai taɓa tunanin nan za su mun je da suka shiga cikin kogon saur. kafirai sun biyo sawu har bakin kogon amma Allah bai gwada musu manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to bayan sun yi kwana uku a cikin wannan kogo kafa ta dauke wani shawa an buga an buga an gagara samu labari sai suka ce to sun sanya farashin diya ga duk wanda ya kawo musu Muhammadu da Abubakar dead or alive diya shine rakumi ɗari inda za ka kawo musu annabi ko da ransa ko gawarsa za a baka rakumi ɗari to daga nan fa duk wani jari mai hanyar arziki ta samu shi ma sai dauki makami ya fansama ne ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai da abubakar ba su fito daga cikin kogon ba sai bayan kwana uku da daddare suka fito sai da abubakar ya ce mun yi tafiya har gari ya waye gari ya waye ba mu zauna ba muka ci gaba da tafiya har sai da rana ta take a sararin samaniya tahiya suke ka kwana kana tafiya da kafa ka ci gaba da safe sai sha biyu rana rana ta gama takewa a sama Ya ce sai a lokacin da rana ta yi zafi kwarai da gaske muka samu wani dogon dutse wannan fatar tafe tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dutsen yana da tsawo sosai saboda tsawonsa ya sa ya yi inuwa duk da tsakiyar rana ne amma akwai inda za ka iya samun inuwa ka fage ya ce to a lokacin ne muka je muka shiga wannan inuwar ya ce na share inda manzan Allah zai zauna da hannuna mayashina na shimfiɗa masa na ce ya rasu ka kwanta ka huta annabi ya ƙara dare bai yi bacci ba ya kuma yi da yana tafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta sai na maka ya ci ban kwanta ba ni kuma na tsaya na zara kobi da ina gadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai wannan mutumin ne ɗan shiya suke cewa wai da shi aka haɗa kai aka kashe annabi wannan yana son kashe annabi ya samu canza kashe annabi ko bai samu ba akwai lokaci mai sauki kamar wannan lokacin ya ce ina nan sai na fahimci annabi ya kwana ya yi ne yana tafiya bai karya ba bai ci abincin rana ba bari in zagaya ko ruwa in iya samu mashi ya ce na ɗauki salka na rinka zagaya dutsen ya ce hannun jinin na samu nuri yana da ruwa ruwan mai kyau ya ce na ɗebo manzo na sassarar ruwan da zai yi alwala kuma ya sha na jiro zan taho sai na ga wani bawa yana kiwon tumaki sai mun gaisa da shi ya ce kai bawan waye ya ce ni bawan wane ne ya ambaci suna wani mutum mutumin makka a wata ruwaya asalin mutumin mutumin madina ne lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abubakar sun yi tafiya da ta kai ta mil 130 daga bakin kogo yace sai dai kai gaba mu haduwa da dan adam kan hanya babu haduwa da komi da farko farko muna dan ganin mutane da yake abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Abubakar ya dan girme shi haka idan an zo za a gaida sai a gaida sai na abubakar a ce wannan wane ne sai na abubakar ya ce yana nuna mun hanya ne su sun dauka wannan hanyar da ake tafiya ba su san hanyar tafiya zuwa aljanna ake nufi ya ce sai na yi wa wannan mai ciwo magana ba za ka taimake mu da nono ba ko baka da tinkiya ko akwai da za a iya tata ya ce akwai ku zo in taimaka muku ya ce ya samu wani koko sai na maka ce ni da kaina na kakkaɗe hantsar akuyar na shashare ko tigiyar saboda kaddaci ya shiga ciki sannan sai shi muka ci gaba da matsan wannan nono a cikin wannan koko ya ce na ɗauko tare da ruwan shi ma bai karya ba sai na abubakar bai ce to bari tun da ni na riga na iso ƙoƙon farko bari in shanye sai in kai manzo Allah koko na biyuwa ba zai iya shan madarar annabi bai sha ba ba zai iya sallallahu alaihi wasallam ya ji haka dauko kokon da mai da ruwan a cikin sarka ya ce na taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kwance yana bacci ya ce da na na same shi yana kwance yana bacci ya ce ban tada shi ba bai mai ba bai tada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da ya same shi a kwance yana bacci sai ya aje ruwan da kokon ya ci gaba da gadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana jira sai manzan Allah ya farka da kansa daga bacci yace bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya farka nace ya rasulullah ga madara na samu maka ga kuma ruwa a takbir a takbir a takbir muna yi wa mai gida barka da zuwa jiya shugaba ya ba masana ra'ayin Allah ya da yau zai shigo Abuja bayan tafsiri da suka gabatar tare da babban alarama mahalicin alkurani mai girma alarama na turu salihu gwandu to bayan sun kammala shugaba yana da tafiya zuwa ƙasa mai tsarki tare da wasu manyan alaramomin allah ya yarda to amma duk da haka shugaba ya ce bari ya dan shigo da wuri domin ya samu damar kawo mana ziyara ɗazu ba ka ɗauko shi daga iyako daga iyako da ya ce a wuce masallacin juma'a da shi kai tsaye sai bayan sallar juma'a ne na sannan shugaba ya kare sa gida ya kuma ce duk da gajiya kuma Allah da sai ya fito tafsiri to gashi kuma cikin amincewar Allah madaukin sarki ya fito muna addu'a Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa jagoranci Allah ya kara dora shi akan sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran ma'aikata da ke taya shi aiki wajen gudanar da wannan babbar kungiya mai albarka to bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi aka bashi ruwa ya alwala ya sha ya bashi madara in annabi ya sha sai na maka yace ka kare sha ya rasulullah har sai da na gamsu manzon Allah ya koshi yace sannan ni na karbi sauran na sha sai manzon Allah ya ce ina garfa kamar lokacin da zamu kara gaba yayi Yana maka da shi, inda ka shirya ya rasulullah ni dama a shirye nake annabi ne ya samu ya kwanta a nan ya kar kwanta a can cikin kogo wai samu ya bacci manzo Allah sallallahu alaihi sai na bakar ya bacci a daren bai yi bacci ba da safe ta tare da manzo Allah aka tafiyar mil 130 sannan aka iso gindin wannan dutse inda suka aje zango nan ma wa annabi shi fida annabi ya bacci shi ya tafi neman ya tsaya yana gadi bayan ya gadi sannan ya tafi neman ruwa da madara da mai annabi zai samu ya ci bayan manzo Allah ya tafi aka sake zuwa kuma zuwa aka sake tashi aka rankaya suna tafiya sai da suka kai wajen kudai a lokacin da suka kai wajen kudai a nan ne suka samu wani gida a daji wasu 'yan hema-hema ne hakan nan wata mata ne da mijinta mijin ana ce masa abu Ma'abat. ma'abat ita mata ana ce mata ummu Ma'abat. to da suka zo suka yi sallama a wannan gida mata wata tsohuwa ce ta riga ta tsohuwa ta jijiki amma aikinta, idan bako ya taho zai wuce akan hanya to sai ta taimaka mashi da ruwan da zai sha in ya sa akwai yan madara sai ta ba bako yan madara da zai ne yan madara da zai sha to yanzu ga babban bako an yi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sayyidina abubakar to amma sun zo ba a daidai lokaci da ya kamata ba saboda a wannan lokacin an yi yunwa ita kanta umu ba abad a gidanta babu abin da za ce dabbobi sai an kora su da nisa za a kai su inda za su ciwo saboda haka babu wata dabba a kusa da za a idan ta tsamo su ya madara ta sha ku je yadda aka gina wannan addinin yadda aka kawo shi muka samu wannan addini a cikin sauki yanzu da mutum ya bi liman sallah magana yake alfarma yau liman wani rigima suke da liman yace kenan duk abin da muke maka liman baka gani ba mu ne kake zuwa a masallaci a bayan ka mu cika sahu inda ba mu zo ba zai zo masallacin amma duk wannan taimakon da muka maka muke tsayawa fitar waye zuwa limamin da ya masa liman ne ya taimake shi ba shi da ya yi mamu shi ya taimake ba. addini ya zo da su addini ya zo ya zo da su wannan bai ma san matsalar addinin da wahalarsa bayan sun gaisa manzo Allah yake za mu samu ne abu a gidan nan sace ba ku zo a daidai ba babu komai a gidan nan sai manzo Allah ya ga wata ibusassa akuya mara lafiya tana kwanci yace wacce akuyar fa sace ba ta da lafiya ko ciwo za ta iya zuwa ba sai sa aka mata gata nan ina jiran mai gida ya zo a yanka ta ko za a dan samu nama a jikinta ta bushe ba ta da komai a jikinta sai manzo Allah ya ce to ba za ki dan tatsa mana nonon ka ba tace bako wannan akuya zai samu nono a jikinta manzo Allah ya ce ki amince ba ni dama ni da tatsa Ta ce na amince je tatsa yin akuya abin tatsa a jiki manzo Allah ya jawo akuya sai na bakar ita yana gani iko Allah manzo Allah ya shafa hanzar akuyar sannan daga hannu ya addu'a bayan ya yi addu'a ya yi addu'a sannan ya sake shafa hansar akuyar ya ce a mi mun abin da zan zuba madara a ciki ta dauko na dauko ƙoƙo shi ke ba irin wanda ba ga ƙatuwar ƙwarya sai ita za ka ci tashi jiko ƙatuwar ƙwarya ita dai ta dauka ta jiko manzan Allah ya fara tatsa ya fara tatsa bai gushe ba sai da ƙwaryar nan ta cika bayan ta cike ce a ba kowa ya sha sai da kowa a gidan ya sha sannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya sha tsohuwa ta tsaya tana kallon wani ikon Allah da ba su taba gani ba manzo Allah ya ce a ƙara mi ko ƙwariyar aka ƙara mi ko ƙwariyar ya ci gaba da tata sai da ƙwariyar ta sake cika maƙil ya ce to wannan kuma mun bar miki ki samu dan guzuri bayan mun tafi yau ga ko da ke barwa masu gida guzuri shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka wuce da Abu Bakar bayan sun wuce sai ga mijinta ya dawo yana zuwa ga ƙwarya cike da madara yace me nake gani tace abin da ka gani madara ke take kwarai daga ina ka samu take daga jikin wannan akuyar yace wannan sa akuyar da ke kwance take saurara ka ji wani bako muke ban taba ganin bako mai albarka kamar shi ba ta san waye take kaji kaji su biyu suka zo da abokin sa kaji kaji kaji yadda muke da shi wannan ƙwarya ta biyu an shirya ƙwarya ta farko wannan mutum ya yi shiru ya ce ma rahu illa sahiba quraish ya ce in Allah ya da wannan ba kowa ne nake tsammani ba mutumin nan da ya zo ya ce qurayshawa annabin Allah da suka yarda da shi suka koro shi suke neman shi su kashe shi in Allah ya da wannan mutumin shi ne ya ce kuma wannan mutumin annabin Allah ne ya ce ya Allah ka bani damar da zan je yi wannan mutumin hidima shi tun lokacin ya gane addinin musulmi manzo Allah sallallahu alaihi suka shiga tafiya suraka ibnu malik yana bada labari yace ina tare da mutanen kabila ta sai ga wani yazo yana bada labari yace ya ga wasu mutane guda biyu akan abun hawa eh yana tafiya yana karatu bai san me yake faɗa ba anya mutanen ba su da wadanda goyi shawa ke nema ba ya ce dan kar wani riga da ne fara na ce baka da hankali me zai kawo su area su da madina za su yi na hanyar madina ta nan za a biya za a je madina daga mata ba can ne ake da shirkat ba ya ce lalan za ka kawo magana ka kawo magana ta hankali ba ta rashin hankali ba daga nan aka canja fira aka ci gaba da fira ya ce daga nan ɗauki lokaci kada ya ce sai na shi lalan dan bani uzuri ya ce sai na zara jikina ina zuwa gida na ce ku yanga ta ta jawo min doki na ta jawo min doki na nace a miƙo min mashi na aka miƙo min a miƙo min takobi na na rataya aka ban na rataya yace na hawo na fita da gudu nace in Allah da ni zan kama su in sami wannan ladan tara kuma 100 da aka saka yace ina gudu ina gudu can ko sai na hange su na ai aiko an gama yace da na ɗebo da gudu sai da na kusa inda suke sai kafafun doki na na gaba sai suka rufe cikin yashi yace da aka wurgo ni na fado ƙasa sai da na mulmula sannan na sake tashi na ce wai mai ke faruwa ne Ya yace akwai su kibau da nake da su waɗanda da su nake yin duba na ɗauko su na ɗan watsa in ƙara dubawa goye abin yake yace da na watsa sai na ga abin babu alheri a ciki na ce kibau ƙarya kuke yi sai na samu na koma ɗarin nan na sake mai da su da ƙyar na samu doki na fito daga cikin yashi yace na sake hawa yace na ƙara zamura a guje sai da na kusa da inda yake sai da bakar har ya gani dan sai abu ce ya rasu da to fa ga masu biyar mu nan wani ya gangaro da gudu ce ka damu Allah zai tsare mu yana zuwa ya kusa sai kafafun suka sake nutsewa shi yace aka sake kima ne da kasa da kyar na tashi nace ya Allah ka shaida na fasa yanzu zan je ne mu gaisa in muka gaisa ya san inda dare ya mu harkar nan babu arziki a cikin hakura ya ce wallahi da na hau dokin kawai sai doki kama tafiya ɗaran ɗaran har inda manzan Allah ya sallallahu alaihi wasallam ya ce da muka je muka da shi ya rasu lalla ka ji abin da ya faru ya rasu lalla na tabbatar kai annabin Allah ya ce ya rasu yanzu aikin ka zai me kake so in yi annabi ya ce ka koma duk wanda ka gani yana neman mu ka kaɗe shi kar ya biyo ta inda muke ya ce an gama amma ya rasu da Ladi kuma yana neman kama abu guda daya ya ce mai kake so ya ce kamar wata kyauta da ba zan manta da ita ba manzala sai dauki takarda sai ce mata to na baka kyautar kasan sarkin farisa isra ya ce yana eh, jin labari shi amma bai sai je kusa da shi ba ya ce to akwai wani kambe na zinari da yake sakawa a kan shi kana da labarin wannan kamben ya ce kwanan ina ne? ya ce to wannan kamben na zinari da yake sawa kana baka kamben kyauta shi ne kyautar da na maka ya ce ka bani kamban kamban kan kisira da maka yan ƙauye sun koro ka kisira da su super powers na duniya annabi ce kwarai na baka kuma za a karba ya ce yaushe ya ce ban sani ba amma dai za a baka ya shiru ya ce ya rasu na za ka yi rubuta mai ya ce kwarai a bani a rubuta maza Allah ya ce sai na baka rubuta mashi Za ba ta rabu da takarda irin su ta lokaci ta fata kawai sai ya dauko takarda ya rubuta bismillahir rahmanir rahim laqad amara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam li suraka ibnu malik an yulbasa taj kisra wa alaikum assalam wa rahmatullahi aka miƙa manzon Allah ya sigire ta aka bashi yace na nade kayana na taho yace wallahi na san abin zai faru don wannan na yadda annabin Allah ko ko kwanto bai sai dai Allah ya bada tsawo kwana daga nan da ya zo da ya hadu da mutane ya ina za ku je suka ce ai an ce ana tsammanin Muhammadu da Abubakar sun yi ta nan shine mu je neman sai ce ba ku da hankali kun fita san kudi ne yace su na je nema duk area nan ba inda bakara ne ba mu hadu da su ba sai a ce a to aikin ba za sai a juya daga nan babu wani kafirin da ya kada tsallaka wurin suraka ibn malik ya tare su daga nan kun so abin da zai baku shawa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu suraka yana nan boye da takardar shi aka nada khalifa sai na Abubakar sai na Abubakar har ya gama khalifancin sai ya rasu suraka yana nan boye da takardar shi tana nan a ci an ce wannan fahimci ranar ta za ta zo aka nada wa khalifa sai aka da sai na Umar bayan sai na Umar yana khalifa a lokacin da yake yaki farisa sai na umar ya shirya runduna mai karfi shi da kansa ya ce zai jagoranci runduna shi da kansa sai na aliyu da habi dalib zai ce a ai ba za ka tafi ka jagoranci runduna kuma ka bar gwamnatin musulunci yadda ta yi fadi ta yi karfi ake da rigingimu da matsaloli ka sa wakilci ba ka tsaya ka tsara gwamnatin ya fi muhimmanci ka sa wakili wannan shawara ta sai na aliyu sai sai na umar ya karbe ta da ya karbe ta sai ga wa zai sa komanda sai ga wanda ya kamata ya sa komanda shine Sa'ad ibn Abi Waqqas Sa'ad ibn Abi Waqqas shine kalu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai magana akan musulunta da abubuwan da suka faru muka ce waye musulunta da shi sai dana Abu Bakar radiyallahu anhu yana cikin dabaka ta biyu ta waɗanda suka musulunta to sai aka tura shi ya koje aka kara kuma cikin ikon Allah aka ba Allah ya ba musulmai nasara aka wargaza gwamnatin Kisra ya gudu aka kamo ƴaƴansa mata aka ɗebo garima cikin garimar da aka ɗebo har wannan kamben da zinari da duniyar larabawa ba ta taɓa ganin wani abu mai tsada mai kyansa ba daga nan sari bin abi waqas bayan an kammala yaki aka tattaro ganima aka kawo wasai sayyidina Umar yana khalifa a ciki hadda me har da wannan kambe na zinari labarin wannan kambe na zinari sai da ya cika duniyar larabawa gaba daya suraka ibnu malik sai ji labarin cewa fa an je an yaki farisa an kuma samo ganima hadda wannan taji kisra wannan kambe na kisra hadda shi aka zo yana jin wannan ya ce to lokaci yayi ya dauko takardar shi ya hawo doki na dole gudu <laughs> sai fada aka zo ya ce khalifa yake so ya gani khalifa yake kwarai ba yake khalifa da kansa aka ce shi ke da bismillah sai na Umar na zaune a majalisa da manya-manyan sahabbai da suka saura da sauran waɗanda aka halarci yakin badar da sauran abubuwa duka suna wuri yana zuwa sai ce na zo in karbi haƙƙina aka ce mai haƙƙin ka yake tajo kisra wannan kabban da kisra sai aka zai ana kallon shi sai na ya ce a baka taji kisra wa ya baka yace annabi ya bani yace wani annabi yace annabi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaushe baka yace daren da ya hijira daga Makka zuwa Madina a ina kuka haɗu yace an wuce gidan Ummu Ma'abad anan muka haɗu da shi tun ranar ya baka yace tun ranar ya man kyautarsa. aka ce kana da shaida yake wa yake magana shaida a rubuce ba ne ina takardar take yake tana cikin aljihu ban izini ya ciro ta aka ce an ba shi dama ya ciro takardar yana cirowa mika wa sai na umar wallahi sai na umar yana bude takardar kamin ya karanta ya bashi da kuka tun kamin ya karanta sai na umar ya bashi da kuka kun san dalili ya san rubutun sai da abubakar rubutun sai da da ya ya su sai da da ya su sai da ya can ba za ka take من قضى ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا sai na umar karanta takarda a wannan lokaci ya ce wallahi wannan takardar manzan Allah ce sallallahu alaihi wa sallam shi ya ce a baka ya ce ku ɗauko ta ji kisra ku sawa kisra ku sawa suraka ibn malik aka aka je aka ɗauko aka dora mashi aka yi. shi wanda ya ƙara tabbatar mana da annabi bunda wallahi annabin Allah ne shugaba zai gabatar mana da bayani a su ba subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi الحمد لله اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا كبت عدونا وأزهرت أمننا وجمعت فرقتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأصلي وأسلم على خير Muhammad, wa سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين أما بعد ‘yan uwan musulmai na wannan babbar majalisa tamu ta ƙasa baki daya majalisar da babban sakatare na wannan ƙungiya A Sheikh Dr. Muhammad Kabiru Haruna Gombe da Alarama Ahmad Suleiman suke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma a nan headquarter ta jama'atu Izalat Libya wa Ikamata Sunna ta tarayyar Najeriya ina mana gaskon addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa mai kowa mai komai da ya kaddara mana wannan haduwa mai albarka a wannan majalisi wanda kullum ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma tun daga farkon ramadan har zuwa wannan lokaci mai albarka ina addu'a babban sakatare sheikh muhammad kabiru gombe allah ya saka mishi da kai shi ma alarama da yake jan baki kuma a fassara tare da gudunmawarsa Allah ya saka mishi da alkhairi kuma da kuke sauraro don karfafawa Allah ya saka muku da alkhairi shi mai karantarwa da mai sauraro duk suna tarayya cikin lada al'alimu wal muta'allimu sharikani fil khair da malami mai karantarwa da ma mai sauraro duk ƙoƙari ake yi a saurari karantarwa kuma a yi aiki da shi don neman lada sakatare janar ya ɗauko tarihi mai muhimmanci wanda ke karantar da mu mu'ujiza na annabi muhammad sallallahu mu'ujiza na alqur'ani wanda ke nuna cewa wannan addini namu gaskiya ne a irin wannan lokaci ya ɗauko tarihin da ke taɓa zukata ya taɓa zukatan kowa duk wani mai imani ya kamata ya ƙara yadda da cewa annabi muhammad sallama manzo ne na Allah Allah madaukakin sarki ya tabbatar da wannan manzanci annabawa da suka gabata sun tabbatar da manzon Allah tsira da ninkin Allah tabbata gare shi shi ne ainihin wato cikamakin annabawa kuma annabi na ƙarshe wanda kuma zai samu wani babban ceto shafa'atul uzama ceto na ƙarshe wanda a yinin ƙiyama idan alkiyama ta tsaya wannan mu'jizan wannan karantar wanda ake yi ana so ne a nuna mana cewa daraja na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi Allah subhanahu wataala ya girmama shi Allah subhanahu wataala ya karrama shi kuma ya karrama wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ma idan yinin alkiyama ta yi Allah subhanahu wataala zai yi kushi kushin da bai taba yi ba kowa a wannan rana na cikin tashin hankali rana an sako ta dab da kan al'umma kowa na cikin jin tsoro kowa na cikin tashin hankali ana neman ina za a je damuwar shine a samu ma hisabi dan wuta ya san shi dan wuta ne ya je wutan Ɗan aljanna ya je aljanna amma wane ne zai iya cinkaran Allah subhanahu ta'ala ya nemi wannan taimakon a yi wannan hisabi saboda Allah madaukakin sarki ya gwada mana a cikin alkur'ani mai girma idan yinin alkiyama ta yi kowa na cikin tashin hankali ranar da mai laifi yake burin ina ma ya ba da duk abin da ya mallaka a duniya don ya tsira ran da mutum ke gudun uwarsa mahaifiya yana gudun ainihin wato mahaifinsa yaya يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه sannan sannan sai yaya ومن في الأرض جميعا ثم يوم kuma ita wannan rana ita ce yau mai sirrul mar'u min aqi sewa sannan sai ya yi lamarin wannan rana ne mai tashin hankali kuma wannan rana tana zuwa ba makawa sai ta zuwa saboda tashin hankalin wannan rana kowa da cikin jin ɗan dan adam dubi kusancinsa uwa da ɗa ɗa da uba danginka kowanne kowa na cikin tashin hankali saboda tsoratarwa da tashin hankali da tsoron wannan rana mutane na ganin to ina za mu je mu samu ceto sai a ce a je wurin annabi adam annabi adam kai ne annabin farko muna cikin tashin hankali muna cikin damuwa Allah ya yi fushi fushin da bai taɓa yi ba ka roƙa mana Allah ko za a samu a hisabi annabi adam ya ce wallahi na iyawa ni ma kaina ina tsoron wannan rana domin Allah subhanahu ta'ala ya umarce ni in zauna cikin gidan aljanna in kula komai in ci ga itaciya an ce in ci amma sai shekan ya zagayo ya zo ya yaudare ni na ci wannan itaciyar Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mini amma duk da haka ina tsoron wannan rana ku je zuwa ga annabi nuhu alaihi salam a zo wurin annabi nuhu alaihi salam ka roƙa mana Allah ai hisabi annabi nuhu ya ce ina cikin tashin hankali kowa na cikin jin tsoro Allah madaukakin sarki ya ba da dama kowane annabi yana da addu'a da Allah yake karɓa guda ɗaya a kowane lokaci in yi addu'a sunan addu'an karɓar biya ni addu'ar tawa sai na yi gaggawan yin ta tun a duniya na roƙi Allah al'umma na da suka saba min suka ƙi bin wa'azina na ce ya Allah ka halakar da su baki daya amma sauran annabawa kuna iya zuwa wurinsu ku je zuwa ga ainihin wato annabi Ibrahim salam a zo wurin annabi Ibrahim ce bai iyawa shi ma ya ambaci waɗansu abubuwa da ke tsoro gaban Allah ya ce ku je wurin annabi Musa a zo wurin annabi Musa ya ce bai iyawa ku je zuwa wurin annabi Isa a zo wurin annabi Isa salam shi bai iya ambaton waɗansu laifi da yake ganin ya yi. amma al'umma al'ummarsa sun riƙe shi kamar wani Allah sun bauta mishi duk da bai umarni ba duk da haka shi ma yace ba ni iyawa ku je ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana zuwa wurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ana laha ana laha ana laha wannan ke don tawace tawace tawace daga nan manzon Allah zai faɗi ya yi sujjada a al'arshi na Allah subhanahu wataala yake a ranan zan yi kirari wa ubangiji amma ni ma ban san wani irin kirari zan yi ba Addu'o inda zan yi ban san su ba sai a ranar Allah zai min ilhanin su in roƙe shi da su wannan matsayin shi ne Allah maɗaukakin sarki zai tsaye da shi ya tashi ya zamanto dalilin ya ceto ga duniya baki ɗaya dama Allah maɗaukakin sarki ya ce wa minan laili fatahajjat bihi wa Allah madaukakin sarki ce zai tada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani matsayi abin yabo abin yabawa mai daraja mai kima matsayin da duk duniya ba wanda ya samu kamar shi wannan matsayin manzon Allah kadai aka bawa saboda haka zai tunkuya ya yi sujjada sai ya roki Allah ya karanta wa'annan yabo ga Allah subhanahu wataala sai Allah ya ce daga kanka sal tuda ka roka za a baka duk abin da kake so daga nan manzo Allah ce ummati ummati ummati al'umma saboda haka wannan ceton manzon Allah tsira da minkin Allah tabbata gare shi ceto duk wanda aka yi kiran sallah ladani ya kiran sallah Allahu akbar Allahu akbar sai kai ma kace Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah kai ma kai koyi da abinda ladani ke fadi har sai da ya kai la ilaha illallah kai ma ka faɗi wannan kalma ta la ilaha illallah daga nan sai ka karanta wasu addu'o'i da manzan Allah ya ce. duk wanda ya karanta wayannan addu'o'in Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma kafin ka kai ka karanta su kai wa annabi salati ta zama sannan ka karanta Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salati al-qa'ima ati muhammadar wasilata wal fadila wa su ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'ata duk wanda ya karanta wannan manzo Allah ya ce cetonsa ya cancanci in cece shi a gaban Allah ran tashin alkiyama saboda ka zai shiga cikin ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah muke roƙo ya sanya mu a cikin ceton manzon Allah tsira da minkin Allah tabbata gare shi tun a duniya manzon Allah ya kirga waɗansu ƴan aljanna ne kuma babu shakka ƴan aljanna ne kun ga manzon Allah ya bar duniya ya ce ga abin da zai faru da suraka za a bashi wannan kambi na zinari na ɗaya daga cikin mu'ujiza. bai faru a zamanin manzan Allah ba annabi bai mika mishi da hannunsa ba Sai sayyidina Abubakar da ya rubuta wannan wasiƙa bai mika mishi ba a wani ruwayan ko wata ruwayar sai da ya miƙo hannu ya zo kusa zai ainihin wato kama manzon Allah ko ya kama sayyidina Abubakar sai hannu na shi shanyi ya zama to bai iya yi har kusan sau uku yana a attempting karshe daga karshe yayi nadaman yin abin da zai yi bayan dokinsa ya kafe ya sake kafewa ya gane cewa lalle wannan annabi ne manzo ne na Allah subhanahu wataala daga nan imani sannan sahabbai lokacin da aka fidda wannan wasiƙa na sayyidina Abubakar aka mika wa sayyidina Umar sayyidina Umar ya gani yana kuka sauran sahabbai suna yin kabbara suna yin kabbara suna ƙara tabbatar da mu'jiza na manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi irin yadda babban sakatare ya zo kan wannan don tausayawa da tunawa da irin abubuwa da ya faru sai ga hawaye yana zubowa wannan alama ce ta ƙara ainihin wato kusanci zuwa ga Allah shi yasa amfanin wa'azin kenan Allah madaukakin sarki ya ce innamal mu'minuna ladina idza zukira Allah Thank you. إيمانا نعم وعلى ربهم يتوكلون باين الله نقرأ سوني وعند إن أنبتي القرآن أمس وعزي an ambaci Allah subhanahu wataala ana ambaton Allah wajilat qulubuhum zaka ji zukatansu na raurawa su shiga cikin takura da damuwa saboda an ambaci Allah subhanahu wataala in an karanta musu ayoyin Allah kuma ya ƙara musu imani saboda haka ya kuba in Allah wannan majalisa majalisa mai albarka ina addu'a Allah ya ƙara sanya albarka mai yawa na ina addu'a Allah madaukakin sarki ya sanya albarka mai yawa cikin wannan majalisa da sauran majalis gaba daya na ahlus sunna wal jamaa wanda ake gabatar da tafsirai na alqur'ani mai girma a nan Najeriya har da wajen Najeriya ina so in gaya mu karkashin wannan kungiya mai albarka ta jama'atu izalatu bid'a wa kamata sunna akwai masallacin juma'a irin wannan sama da dubu goma masallaci ɗaya-ɗaya har dubu goma wanda ke ƙarƙashin jagorancin wannan ƙungiya kuma duk inda ka je a irin wannan lokaci za ka samu ko dai ana tafsiri a masallacin ko ko an haɗa wani masallaci guda da sauran masallacin ke haɗuwa an yi fastin wani malami mun tura da malamai aƙalla malamai ɗari takwas da wani abu a Najeriya daga kungiya ta ƙasa baki ɗaya don a yi tafsirin alkur'ani a wurare daban-daban sauran jihohi kuma sun tuttura haka nan muna da alaƙoƙi masu ƙarfi da sauran ƙungiyoyin ahalus sunna wal jama'a a ƙasashenmu na Afirka ƙasar Nijar kawai kitabuwar sunna ƙungiya ce mai albarka ta ahalus sunna akwai ahalus sunna wal jama'a tsakaninsu da kitabuwar sunna da ahalus sunna wal jama'a da alaƙa su da wannan ƙungiya mun tura malamai 200 da wani abu ana tafsiri a wurin Hakanan nan ƙasar burkina faso an tura haka nan ƙasar benin republic an tura haka ƙasar ghana an tura togo an tura kamaru an tura ba ma nan ba a wannan sati da muke ciki in allah ya akwai ɗaya daga cikinmu daga nan najeriya wanda zai tashi profesa eh, mansur yarwa zuwa hamburg na kasar germany zai je don tafsirin alkur'ani mai gaba akwai ƙungiyar sautin sunna wanda ke europe suna zaune a london suna nan sun raba sauran maluma daban-daban zuwa kasar italy da sauran kasashe na ainihin wato wannan kasa ta nahiyar europe alakante kasar spain akwai sheikh saifuddin da sauran ƴan uwa ana nan a irin wannan lokaci ana ba da gudumawa ƙarƙashin alƙur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi in ka tsallaka ka shiga America idan ka tafi kana zuwa New York zaka samu akwai kungiyar Ibadur Rahman kungiyar Ibadur Rahman kungiya ce ta Ahlus Sunna wal Jamaa daga nan sun rarraba maluma na Ahlus Sunna wal Jamaa ana nan ana karantarwa duk inda ka je abin da nake so nuna mana shine ahlus sunna suna bada gudumawar su wurin tabbatar da zaman lafiya da ainihin wato haɗin kan al'umma babu ƙungiya dake taimakawa a haɗin kan al'umman musulmi da taimakawa zaman lafiya da ainihin kawo ci gaba kamar ƙungiyoyin ahalus sunna wal jama'a da wuya a samu wani dan ta'adda a cikin wayannan ƙungiya da ake kokarin karantarwa shine karantarwa karkashin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba abin alfahari bane ba dabara mu ba ba wayon mu ba Allah ne ya taimake mu muka zaman to karkashin alkur'ani da sunna wa ma kunna linahtadiya laula an hadana ba don Allah ya taimake mu ba ya mana gidan dogo ya mana arziki da samun alkur'ani da sunna ta yi da lewa da wuce su zuma yan bidiya Allah ka kiyashe mu bidiya kuma daban take yanzu in ka je Ghana irin bidiyar da ake ba irin ta bace a Nijar irin bidiyar Najeriya ba irin ta bace a Burkina Faso ko ina daban-daban bidiyar take da za mu dawo 'yan bidiya su rabu da bidiyar su kowane musulmi ya rabu da son zuciya a komo a riƙe littafin alkur'ani da sunna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yi mana umurni yace manzon Allah ya zo mana da littafin alkur'ani da sunna Thank you. sannan da za mu koma har yanzu mu riƙe littafin nan da Allah ya ce wa ma'atakum rasulu fa kuzuhu

alaran ma da za mu koma mu rike abin da Allah ke cewa falawa rabbika Mm-hmm. da za mu tsaya mu duwa nan ayoyi na alkur'ani mai girma da an samu cikakken haɗin kai na al'umma baki ɗaya domin duk abin da ƙur'ani ke nuna mana shine mu komo mu yi riko da littafin Allah wa ma kana mu'minin wala mu'minatin wa ma kana wala mu'minatin

ya yake to Allah nake roƙo ya ba mu ikon haduwa kan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu dawo mu haduwa kan littafin alqur'ani da sunna idan haduwa kan alqur'ani da sunna akwai fada ba fada ba rigima in gaji ana rigima to mutum ya koma ne ya makalkale ba alqur'ani ba ba a sunna manzon Allah ba in dai da qur'ani ne da sunna to babu rikici amma duk lokacin da son zuciya ya zo to sai kaga an so kame kame daga nan kuma to an sake hanya Allah ya ba mu ikon tsayawa akan hanyar Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon aiki da irin wannan karantarwa ya ku yan uwa lokaci ne na Ramadan lokaci ne da muke bukatan yawaita yin addu'o'i da ƙara kusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala babban alaman da ake gane cewa Allah ya karbi ibadan da muke a watan Ramadan shine irin wannan haduwa cikin masallaci mu ƙara kusanta zuwa ga Allah bayan an gama ramadan to mu ga masallacin kuma na cike kamar haka ramadan na wucewa mu ga masallaci na cike kamar haka ana gane cewa Allah ya baka ikon dacewa da karban ibadanka kuskuren mu shine akwai da yawa daga cikin al'ummar da za a ce addu'ar ka guda ɗaya tak Allah ya karba me zaka roka maimakon shirya wani na iya neman duniya alhalin shiryan nan shine in ka mutu a gai ka ci babban nasara to alamar da ake gane cewa ibada ka ta karbu bayan ramadan ka biyo baya da kyawawan ayyuka sallan ka ya karu karatun qur'anin ka ya karu da'a ka da Allah da manzonsa da iyaye ya karu mu'amala ka da mutane ya karu sai a gane alamar cewa ramadan ta karbu amma tunanin wani shine in ka ji an ce ya dace yayi gaban katar da lailatul qadri to lissafin ɗan Najeriya da wasu shine bayan Ramazan ya samu kuɗi a cikin Ramazan ya dare ce da lailatul ƙadar kenan ya samu wani makudan kuɗa idan ka samu makudan kuɗi ba imani na amfanin sa ya ku ƴan uwa addu'an manzon Allah ko cikin sujada ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala din ya ne juya zukata ka tabbata da zuciyata ta tabbata akan wannan addini naka saboda ka ƴan uwa ko bayan Ramadan mu yi kokari sahabban manzo Allah suka yi wata shida addu'a su guda ɗaya ta ne Allah ka karba mana ibadan da muka yi a watan Ramadan sai sun yi wata shida suna ya Allah ka karba mana in wata shida kuma yayi sai sai ya Allah nuna mana Ramadan kuma na gaba domin da al'umman nan sun san alherin da ke cikin Ramadan da sun yi ta burin shekara duk ya zama to Ramadan in ba Ramadan ba ina ina za mu samu wannan fuskoki a ta haɗu haka saboda haka muna godewa Allah da wannan dama da Allah ya bamu ina fatan Allah ya karba mana Allah ya mana albarka an yi zaɓe a Najeriya an gama muna roƙon Allah gwamnatin da za ta shigo sabuwa Allah ka sa ta shigo da cin nasara Allah ya azurta su da mashawarta mutanen kirki duk wanda ba na kwarai ba ko da suna kusa da su ya Allah muna roƙonka ka sa su canja su ta mutanen kirki in ba masu canjawa ne. Allah karka ba da ikon a ba su kowane irin mukami domin ba su mukami ba alheri ba ne wa'anda duk za a ba su mukami in mutanen kirki ne za su taimaki al'umma ya Allah ka ba da ikon a tuna da su sannan kuma ka ba su ikon yin abin kirki manzo Allah na cewa duk mutumin da cikin al'umma na mai rauni zai iya tashi ya kai bukatarsa zuwa wurin wani wanda ke kusa da shugaba amma shi wannan talakan ba zai iya kaiwa ga shugaban ba sai bi tsani ta hannunka aka samu mutumin kirki ya kai shi aka biya mishi bukata to annabi yake cewa ka ɗauki mai rauni cikin al'umma ka kai shi zuwa wurin shugaban ƙasa ko wurin minista ko wani mai hali a biya mishi bukatan da shi ba zai iya zuwa kai tsaye ya samu ba ladanka a wurin Allah in ji manzon Allah ya fi ka biya tiket ka je masallacin manzon Allah a Madina ka wata guda kana itikafi ladanka a wurin Allah ya fi wannan to yaya za a yi gane makusantan shugabanni a ringa musu irin wannan wazi ba wai samun shugabanci kawai sharholiya bane da jin daɗi kawai ni na samu da al'umma na a'a masu raunin nan cikin al'umma ya za ku taimake su duk wanda kuma yake kusa da shugaba sai aka kawo suka na walakanci da zub da mutunci na wani mai mutunci don a walakanta shi ko a zubar da mutuncinsa kai kana wurin sai ka tare ka ce al'amarin ba haka yake ba abinda annabi ce kai kuma za a yi maka ran kiyama ran da kafan mutane ke rawa wurin hawa kan sirabi kai Allah zai tabbatar da kai ka haye sirabi lafiya saboda haka muna bukatan a yi addu'a Allah ya taimaki shugabannin nan da aka zaba ya azurta su da mutanen kirki da za su yi irin wannan aiki in ya manta su tunatar da shi in ya yi daidai a ƙarfafa shi ya Allah ta azurta wayannan shugabanni da wannan shi ko shugaba da ke kan gado yanzu ke ƙoƙarin karewa muna addu'a Allah ya sa ya kare lafiya ya sa ya koma gida lafiya ya sanya abubuwan da yayi kyawawa Allah ya ba shi kurakuran da yayi Allah ya gafarta mishi daga nan dan abin da ya rage abin da ke da daman ya iya yi Allah ka tunasar da shi abin da zai iya yi ya zamanto alkhairi ga wannan kasa da al'ummar mu baki daya ya Allah muna roƙonka sauran shugabanni na ko ina. Allah ka musu jagora Allah madaukakin sarki ka sanya albarka Allah ka taimake mu ka hada kan al'ummar mu baki daya kullu wa الحمد shukru kullu ala كله wa sirru fa alun anta ان Wa anta ala kulli shayin qadir akwai manyan manyan baki da suka zo wannan taro kowa babban bako ne a wannan domin duk wanda ya zo gaban alkur'ani ya zauna babban mutum ne da za a gaya ma irin ladan da zaka samu da ba inda zaka je da wannan wuri domin wannan wuri ne kawai in ka zo ko da ka zo saboda ka ga malam garba din muhammad ggm na nnpc yana nan amma sai ka zo wannan wuri domin in ka tashi ka lallaba malam garba din don allah dan bani wani kwan gida ko wani aiki amma ka san ya zo wa'azi ne to da ka zo sai ka zauna ka haƙura aka yi wa'azin har aka tashi to allah yana gafarta wa duk wanda ya zo mala'iku sun ce ya allah akwai wanda ya zo ba don allah ya zo ba ya zo don malam garba din sai allah ce to ya yi haƙuri ya ji wa'azi sai mala'iku su yayi jiwa abin da shi aka yi harakata shi sai Allah ya ce to shi ma an gafarta mishi ku ga min idan zaka je ka samu irin wannan lada to malam garba sai muna maka barka da zuwa sannan akwai sanata Ahmad Aliyu wadada eh sarkin yaki kefi baraden awai wanda ya ci zabe kwanan nan kenan ko saboda haka shi ma muna mishi barka da zuwa akwai Alhaji Mai Aliyu Muhammad commissioner na National Population Alaraini Jabama saboda haka wannan falata Borno ne muna mishi barka da zuwa akwai alhaji usman abubakar chairman na jibril kaciya local government kaduna state shi ma muna muna mishi barka da zuwa akwai alhaji muhammad baban dede na nigerian custom kenan controller shi ma muna mishi barka da zuwa akwai air vice marshal muhammad shi ma muna mishi barka da zuwa kuma sauran yan uwa na yan gizana muna muku barka da zuwa da kuma sauran yan uwa baki da Allah ya muku albarka Allah ya sanya albarka saboda haka eh, alarama da gwandowa kai ma da ke kazo daga adamawa eh, mu baka dama dan ji dan sautin ka kadan a san cewa ka shigo eh, kai ma muna maka barka da ka karanta kuma sai ka hada da addu'a ayoyi ɗan kaɗan masu albarka dama duk masu albarka ne na'am na'am da wani rike أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين فمن تطوع خيرا خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank <laughs> you.